Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyu da kuma mita ashirin da biyar, sai kuma has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da ke birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin da suka haɗa da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niya FM. Za kuma iya sauraron mu yanzu haka kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadar sadarwar intanet a voa hausa.com jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka usman ahmad kabara ne tare da mahmud lalo daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc a cikin shirinmu na la'asariyar yau asabar goma ga watan disambar shekarar 2016 da farko ga kanun labaran duniya Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi kira ga shugaban Gambia yaye Jame da ya sauya matsayin da ya ɗauka na ƙin amincewa da sakamakon zaben ƙasar. Hukumar leƙen asiri ta CIA a nan Amurka ta amince cewa Rasha ta yi kutsi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar. yau kasashe a duk faɗin duniya suke bikin tunawa da ranar da aka keɓe domin kare haƙƙin bil'adama to sai a yi dakon cikakkun labaran an jima kaɗan shugaban najeriya ya fidda sanarwar jajanta wa mutanen garin madagali da ke jihar adamawan najeriya game da harin bam ɗin da ya hallaka jama'a hakuri za a yi hankali a hankali ana fatar cewa za a samu zaman lafiya kuma kar a manta gwamnati ba ta bar komai ba a yanzu hakan nan har ana kokarin yi da waɗannan mutane su kuwa 'yan majalisar dokokin najeriya sun haɗa kai ne wajen tura wani ƙuduri da zai hana shi shugaba muhammadu buhari ko kuma sa shi ya janya maganar hana shiga da motoci cikin ƙasar ta hanyar kan iyakoki wato wa'inda ake kira 'yan kwatano duk lokacin da aka hana abin da mutane su suke so kuma suke yi kuma suna ganin suna bin shi bisa ka'ida to in hakan hana su yin bisa ka'ida za su yi kokari ba bisa ka'ida ba To haka kuma a ranar yau ce ake rana ta 'yancin ɗan adam ta duniya inda za ku ji rahoto daga jamhuriyar Nijar sai kuma shirinmu na amsoshin tambayoyinku yanzu dai ga cikakkun labaran duniya daga Mahmud. To jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi kira ga shugaban Gambia yaye Jami da ya amince da sakamakon zaben da aka yi a farkon watan nan kamar yadda ya yi a baya. shugabar kungiyar da lamini zuma ta yi kira ga shugaba jami da ya tabbatar ya mika mulki cikin kwanciyar hankali da lumana zuwa ga sabon shugaban kasar a ranar daya ga watan disamba jami ya amince da shan kayi a zaben inda har ya taya abokin hamayyarsa adamu baro munna samun nasara i wish you all the best the country will be in your hands in january and uh, you are assured of my ya ce ina maka fatan alheri mulkin kasan nan zai koma hannunka a watan janairu kai ne za ka zamanto makami na samarwa wannan ƙasa makoma mai kyau to sai dai a jiya juma'a shugaba jami ya ce akwai kurakurai a zaben waɗanda ba za a amince da su ba waɗanda ya ce jami'an zaɓe suka gano saboda haka yana kalubalantar sakamakon zaben amma ƙungiyar tarayya ta afirka ta ce wannan amai da jami ya lashe ba za a amince da shi ba domin a baya ya amince da shan kaye shekaru akalla 22 shugaba jami ya yana mulkar kasar ta gambiya hukumar leƙen asiri ta cia a nan amurka ta amince cewa rashi ta yi kutsi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar domin taimakawa donald trump ya lashe zaɓe a cewar jaridar washington post a wani labari da jaridar ta wallafa a shafinta na twitter wato a shafinta na intanet a daren jiya juma'a jaridar ta rawaito wata majiya da ba a bayyana sunanta ba wadda ta nuna cewa makasudan yin kutsen shine a taimakawa trump ya lashe zaɓe wannan labari na washington post na fitowa ne bayan umarnin da shugaba barack obama ya bayar na cewa a binciki zargin kutsen da rasha ta yi eric schultz shine mataimakin sakataren yada labarai a fadar white house I want to be clear um, an effort to the outcome of election that we have acknowledged um, uh, ya ce ina so na fayyace cewa ba wai muna kalubalanta sakamakon zaben da aka yi ba ne mun cewa wanda ya lashe zaben ba shi shugaban kasa ya marawa baya ba saboda haka ba sakamakon zaben muke kalubalanta ba muna so ne mu abin da ya race a mu na kare mutuncin mu. yanzu haka dai an fara samun matsin lamba daga bangaren 'yan democrat da na republican da ke majalisar dokokin amurka inda suke kira da a yi cikakken bincike yau kasashe a duk faɗin duniya suke bikin tunawa da ranar da aka keɓe domin 'yancin wato kare haƙƙin bil'adama kuma yayin da ake ci gaba da samun karuwar take haƙoƙin bil'adama a sassa daban-daban na duniya majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da kowa ya tashi tsaye domin kare haƙoƙin bil'adama kare haƙƙin bil'adama aiki ne na kowa da kowa in ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban mun. yayin wannan biki amurka da ƙasashen turai sun yi kira na musamman ga china da ta saki dukkanin fursunonin siyasa ciki hadda mai fafutukar kara demokuraɗiyya liu shiabo da ke da lambar yabo ta zaman lafiya wanda aka rufe a gidan yari tun shekara ta 2008 amurkan da kasashen turai sun kuma nuna damuwarsu matuka kan yadda ake garkame lauyoyi a ƙasar ta china inda aka kama ɗaruruwan su haɗe da wasu masu fafutuka cikin shekarar da ta gabata to labaran na zuwa muku ne fa daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry tare da wasu manyan jami'an diplomasiya na yin wani taro a birnin paris a wani sabon mataki na neman hanyar shawo kan rikicin siriya da aka kwace kusan shekaru shida ana yi wanda kuma ya laƙuma rayukan sama da mutane dubu ɗari uku ministan harkokin wajen faransa jean-marc ayron ne ke jagorantar wannan taro a babban birnin na paris wato na faransa domin tattaunawa kan batun na siriya da ƙasar amurka da manyan jami'an diflomasiyya da ƙasashen turai da kuma na larabawa haɗe da mambobin 'yan adawa ƙasar ta siriya da ake kira ƙawayen siriya ministocin harkokin wajen birtaniya da jamus da saudi arabiya da qatar da kuma turkiya da wakilai da ƙasashen turai na daga cikin waɗanda suke halartar wannan taro zaman na gudana ne yayin da dakarun gwamnatin bashar al-assad ke ƙara kutsa kai zuwa sauran sassan gabashin birnin aleppo da 'yan tawayen ke rike da shi dubban 'yan kasar koriya ta kudu ne suka bazama kan titina a yau asabar suna farin cikin tsige shugaba park geun hye da majalisar dokokin kasar ta yi wacce ake zargi da aikata abin kunya a jiya juma'a majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar tsige park kuma wannan asabar ce ta bakwai a jere da 'yan kasar ta kore ta kudu suke dandazo akan titunan birnin sol domin kalubalanta shugabar wasu daga cikin masu zanga zanga dai suna so ne a kori shugaban nan take abin da zai yi matukar wahala yanzu haka kotun kundin tsarin mulkin kasar na da tsawon watanni shida ta duba tsigewar da aka wa shugabar idan kuma har kotun ta amince da matakin majalisar hakan na nufin za a yi zaben shugaban kasa kenan cikin watanni biyu bayan da aka tsige ta shugaba park ta zauna da majalisar gudanarwar gwamnatin ta inda ta faɗa musu cewa ta amince da matakin da majalisar ta ɗauka ta kuma yi fatan za a kammala wannan rikicin siyasa cikin lumana akalla 'yan sanda biyu ne suka rasa rayukansu kana wasu hudu suka ji raunuka a wani harin mota da aka kai a wani shingen bincike a mogadishu babban birnin somalia a yau asabar wani kakakin hukumar yankin ya gaya wa sashen somalinci na murya amurka cewa harin ya auku ne a sinkadiyar da ke wajen birnin na mogadishu wani matukin wata mota kira bas ya kuma gaya murya amurka cewa ya ga garawakin 'yan sanda biyu da kuma wasu hudu da aka raunata kungiyar al-shabab da ke yunkurin ganin ta kifar da gwamnatin ta somaliya ta ɗauki alhakin wannan hari inda ta ce ɗaya daga cikin mayakanta ne ya kai harin cikin wata mota shaƙe da ababen fashewa To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc VOA. shugaban najeriya muhammadu buhari ya fi da sanarwar jajantawa mutanen da bam ya tashi da su a madagali har suka rasa rayukansu wanda kuma ya aika da wannan takarda ta sanarwa ga wakilinmu umar faruk musa shugaba muhammadu buhari ya yi jajanta kwarai da gaske da nuna damuwarsa akan ci gaba da tashe-tashen hankulan da ake samu ga malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin najeriya da karin bayani dangane da rubutaccen sanarwar da fadar shugaban kasa muhammadu buhari ta bada shi wanda ya san yadda yakin sunkuru yake irin wannan na ta'addanci ai ba wanda zai iya baka tabbaci ya ce wai kat ɗaya daga rana kaza an daina yasa abin a duba kasashe da yawa pakistan afghanistan hatta kasashen turai amma ba wanda zai jayayya da cewa an samu sauki sassauci ya zo wa jama'a kuma da ta ƙara samun ci gaba wajen wannan sauki da ake samu garuruwa da yake ba mutane a ciki wasu ana koma. tituna shekara da shekaru da ba a buji yanzu haka ana nan ana buɗe su ana tafiya da su ko da haka hakuri za a yi hankali a hankali ana fatar cewa za a samu zaman lafiya kuma kar a manta gwamnati da ta bar komai ba a yanzu haka nan har tattaunawa ana kokari da waɗannan mutane. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma daraktan yatsa labarai na dakarun soja na Najeriya Janar Rabi Abubakar ya yi mun ƙarin haske. A hakikanin gaskiya muna iyakar yi ƙoƙarin mu domin mu tabbar cewa waɗannan abubuwan ba su kana ba wani abu ne wanda ya samu juyayi wannan abu ya ya sa duka Najeriya mai kishin Najeriya juyayi ko ba haka ba wani abu ne da musamman shi ba ah, duk da tsaron da muke ba dawa da kuma mu suna nan ko ina suna sa ido sauran jami'an tsaro da zuwa tabbatar cewa na abin kana ba amma ka zuci dan ta'adda yadda yake dan ta'adda ko lokaci ba wai yin aiki yake so a yi ba a'a shi abin da ke so kawai a faɗi cewa ya yi kaza ya yi illa kaza domin da abin da su so kenan wurin in cin ma muna sa idon sosai ai da abin ya haka to amma da yake kullum za ga cewa in sun taho wannan yan kunan bakin wake ana ainihin gane su kuma ana ainihin abin da ya kamata a yi a kansu wannan abu da yau kana ba wanda ya ji daɗin shi kuma muna tabbatar ma yan cewa wallahi yan boko haram karshen su ne zo kuma sun zo karshe illa iyaka kowane dan Najeriya ba mare kamar wannan yankin namu na arewa maso gabas dole ne mu sa ainihin tsara tsaini da kara buɗe ido don mu tabbatar cewa mun gane wannan irin wannan mutanen domin wannan mutanen ai ba ba aljannu bane mutane ne wanda kuma an san su da ganin wanda suke duk kullum haka muke bayani cewa waɗannan mutane suna iya canza kala domin shiga su wani ta'adi kullum abin da muke bayani kenan saboda haka wannan abu ba mu ji daɗin cewa kuma muna ƙara tabbatar mutane cewa duk da wani abin da yau kana jami'an tsaro suna nan tsaye in Allah da Boko Haram ta zo ƙarshe a wannan ƙasa ta mun Allah yadda. Janar Rabi Abubakar kenan daraktan yada labarai na rundunonin sojin Najeriya a tattauna da na yi da shi dangane da tashin bama-bamai da aka samu a yankin Madagali da ke jihar Adamawa ta Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To su kuwa 'yan majalisar dokokin Najeriya sun haɗa kai ne wajen tura wani ƙuduri da zai sa shugaba Muhammadu Buhari ya janye maganarsa ta cewa za a hana motocin da ake kira 'yan kwatano shigowa ta kan iyakokin ƙasar sai dai kamar ta ruwa haka. Ga wakilarmu Madina Dauda daga Abuja da cikakken rahoton kan wannan ƙuduri. ƙudurin ya samu goyon bayan ɗaukacin 'yan majalisar dokokin su 360 inda suka amince da a gaya wa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya janye batun hana shigowa da motoci ta iyakokin ƙasar honorable abdullahi balarabe silami shine ya kawo ƙudurin dokar to wannan abin idan aka yi shi za ki gani duk lokacin da aka hana abin da mutane su suke so kuma suke yi kuma suna ganin suna biyan shi bisa ka'ida to in haka hana su yin bisa ka'ida za su yi kokari ba bisa ka'ida ba lokacin duk da suka yi yunkurin yin shi ba bisa ga ka'ida ba to za ki ga za a samu matsaloli wanda zai kai ga arsa rayuwa wani lokaci a rasa rayuwar masu yin wannan aiki mutane a talakawa wani lokaci kuma a rasa rayuwar su kansu jami'an tsaro amma nan maimako a samu ƙarin tsaro to an samu raguwar tsaro domin zai kawo rikici wanda zai sa ita samun salwantar rayuka da dukiyoyi na jama'a don haka ko alama wannan ba zai taimaka ba wajen ƙara bunƙasa tsaro face zai ƙara haɓaka rashin tsaro a wannan ƙasa misali a arewaci maso gabas da kuma abin da muke shi a Niger Delta in aka yi wannan to gaba ɗaya rikici zai ƙara tashi duka waɗannan bodojin tsakanin masu ƙoƙarin shigowa da motocin nan da waɗanda ke hanawa shi ma ɗan majalisa mai wakiltar jama'are itas ga ɗau daga jihar Bauchi Isa Hassan Muhammad jama'are ya ce a sassauta hanyar shigowa da motocin domin masu ƙaramin ƙarfi muna so da a sassauta mutanenmu dama manya aka kare masu karamin karfi ya za su yi motoci a sake cewa za a shigo da shi ne ta teku kawai ta lagos saboda allah waye yake da daman zuwa shigowa da motoci daga america ko kuma daga kasan europe in ba masu karfi ba da haka wannan hanya ce a sassauta da ita a rinka shigowa da motoci ta boda ta hanyar gaskiya din yan customs tsaya su yi aikin su a shigo da motoci ta boda da zai sauka mutanen mu su ma samu abun shiga a makon jiya ne shugaban hukumar kwastan na kasa hamid ali ya ce daga ranar 1 ga watan janairu na sabon shekara ne gwamnati zai hana shigowa da motoci ta iyakokin kasar bisa hujjar cewa an fi samun kudaden shiga idan za a bi ta ruwa madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria haka kuma to yau dinnan goma ga watan disamba ita ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar 'yancin ɗan adam ta duniya inda wakilinmu daga jamhuriyar nijar haruna mamman bako ya aiko mana da wannan rahoto A yau ne goma ga watan Disamba ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da take haƙƙin ɗan Adam. Kuma taken na bana shine ka ba da ƙoƙari domin kare haƙƙin wani a yau. Abinda ya sa ministan shari'a na jamhuriyar Nijar Malam Moro Amadu a lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi albarkacin ranar ta kare haƙƙin ɗan Adam ta duniya yana cewa. En cette de j'invite chacun seul ou avec d'autres à œuvrer pour la protection des droits de l'homme. a ranar yau ta kare haƙƙin ɗan adam ina kira gare ka ko kuma gare ku da ku yi himma domin kare haƙƙin waɗansu kar ku saki jiki ku ci abin bai dame ku ba domin gobe idan aka take naku haƙƙin kar ku zamanto kowa ba zai zo ba ya kare naku haƙƙin sinon le jour où arrivera votre tour il est possible que personne ne soit là pour défendre votre cas a cewar abdullahi kado shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa mai suna inci da walwala wannan ranar tana da muhimmanci gare su sai mu ce rana ce ta murna saboda har majalisar ɗinkin duniya ta keɓe rana domin a tuno da wanga ayyuka da muke yi aiki yanzu ga rana da aka keɓe kaga duk masu kare kin adam kenan sun ga ba aikin banza na suke ba kenan har da duk duniya tana jin daɗi har da aka keɓe rana shine babban alfahari tukwana gare mu yau ka ji daɗin demokradiyya kenan garzayawa ake kotu ka ce gashi Kuduri na kaza na constitution ya bani dama in yi zanga-zanga sannan na kai takarda takarda ta da na ba ma hukuma kaza kuma ga duka na cika sharaɗi ga yadda kudurin na ya faɗi kuma duk da haka an hana mini jerin gwano na an hana mini in yi zanga-zanga kenan kaga sai ka sa ƙara wannan hukuma ai wannan shine duka abubuwa wanda ke muna ke muna abin ga babu hukumar da take iya ma mutum mulkin mallaka yau Nijar shugaban kasa ne bai iya mulkin mallaka tunda abin da ake so dai ku waye kai a gane ne mutane mutane su su san constitution su san doka da oda na kasa daga zama ka san su shikenan daga kaga hukuma tun karama har babba wanda ta ce ta take maka ka hakinka ko ta hana maka kai kaza ko ta saka kai kaza dole wanda ka san bai ta daidai da doka da oda na kasa ba abu guda ya zaka mata kai ka garzaya kotu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC da ke gundumar Columbia kenan a Hausance. To ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar masu sauraronmu da dama da ke son jin tarihin abokin aikinmu Mahmud Lalo da kuma kashi na uku na ansar tambayar masu sauraronmu suma da dama da ke son jin tarihin sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fattani To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar ɗanbun masu sauraronmu da ke son sanin tarihin abokin aikinmu Mahmud Lalo. To Malam Lalo ga wata tambaya kuma ban san yadda za ka ansa ta ba eh. wato <laughs> ɗaya daga cikin masu tambayar so ke san ya aka yi sunan Lalo ya shigo cikin rukunin sunanka. Eh wato ainihin sunan mahaifina Muhammadu Sabiu. E, shi ainihin sunan Lalo ɗin kuma kamar yadda shi ainihin ah, mahaifinmu ya gaya mana mm. suna ne da kakanni suka saka mai Eh, irin hikima tasu a can lokacin yau ba za a ce takamaimai ga dalilinsa ba su dai kadai suka san dalilin suka same wannan suna ba a cika ma aje tarihi ba saboda to gaskiya suna ne wanda kakanninsa ne suka saka mai hmm. ba kuma a iya cewa ga dalili ba hmm. sai dai a iya cewa a bar shiga irin hikima tasu ce ta eh, mutanen da waɗanda hmm. su kadai suka san dalilin da suka sa mai wannan suna ka ji ainihin inda aka samu wannan suna kenan kuma sai ikon Allah ka san yanayin yadda inkiya take bin mutum sai ga ta rufe ainihin sunanka kwarai kuwa sai kaga an kira ainihin sunanka ma ba za a iya oh. gane ka ba sai an ce lalo da inkiyar ba saboda lalan ya fitowa haka ne sauran sunayenka duk kusan ko ina ana amfani da su amma lalan ya fi zama daban zama daban da sauran <laughs> sunayen ba haka ne eh ko Allah hmm. to malam lalo akwai kuma wata tambaya da ko da ike ka ansa ta hmm. kai dan wace menene kabilar ka <laughs> ko da ike ka ansa da ike na cikin eh a cikin masu tambaye eh sannan kuma daga wace jiha ka fito duk ma ka ansa kai dan eh. wace ƙasa ne duk ma ka eh. amma dai sake bayani idan zan ƙara jaddada bayanin da farko ni asali na dai bahaushe ne kuma kamar yadda na faɗa daga farko a mahaifina mutumin kano ne sannan ita kanta mahaifiyata ma duk da cewa an haife ta a karamar hukumar jos ta arewa ne a jihar plateau 'yar asalin a jihar jigawa ce wacce aka cire daga jikin kano kenan sannan a tunda na faɗi dai karamin hukuma ta da oh. jiha na san ba sai na faɗi ƙasa ta ba kowa zan iya san cewa cewa ni dan Najeriya ne. Eh, ba ka sirka da Fulani ba? Eh to. <laughs> Barin ce Hausa Fulani tunda a cikin kakannin namu akwai eh, Fulani. Yawanci in ka ji mutum ya ce ma shi Bahaushe ne in ka eh. bincika can sai ka ga akwai dan wani dan digon Fulatanci. Gaskiya. Can ba a rasa. kuma ka faɗi gaskiya. <laughs> Eh domin kakanninmu ta bangaren shi mahaifina da ita kanta mahaifiyata duk Fulani ne gaskiya. Ka gani. Na iya cewa dai Hausa Fulani ne dai to kaga <laughs> shi za to <laughs> eh. ah, malam mahmud ah, duk da ike ka kusan ka ansa dukkanin tambayoyin da masu sauraron mu suka yi akwai kuma wata tambayar ila yau dai da baka ansa ba ah, hmm. wato mai nasaba da iyali ya batun iyali to alhamdulillah ina da iyali sunanta zainab ina da yara biyu mace da namiji namijin sunansa muhammad nabil sannan ita macen kuma sunanta amina wato wacce muka mai mata da sunan mahaifiyar babanmu To, um, Hajji Mahmud, uh, watakila akwai uh, wani saƙo ko ko wata ansar da watakila ba mamaki masu sauraronmu za su so da su jita watakila daga cikin waɗanda kasan tambayoyin da na gaya maka tambayoyin suna da yawa. Mun ɗan tsinta ne. To, watakila akwai wani bayani da za ka mana game da rayuwarka da watakila masu sauraronmu za su yi sha'awar ji. Eh, a wato ibrahim na fahimci cewa ita rayuwa baki ɗayanta idan mutum ya auna ta zai ga cewa abu ɗaya ne in ka bi shi zai zamanto kana samun nasararta hmm. wannan abu ba wani abu ne illa haƙuri eh, idan kana sa haƙuri a cikin al'amuranka a kowane fannin rayuwa da ya kama zamantakewa hmm. bin iyaye hmm. bin na sama da kai amma waɗanda ma ka girma yauwa kai haƙurin zama da su ko a makaranta ko a matakin iyali ko a matakin wajen aiki ko a ina ne ko dan mota ka shiga ka bas haka kafin ka so kai hakurin zama da mutane da inda ka tsinci kanka to in Allah ya da idan kana sa hakurin nan to zaka ga a kodo shi kana samun nasara hmm. akan duk abin da ka sa a gaba eh abu mafi muhimmanci kuma mutum ya rike addini ka zamanto mai bin an san cewa dai yau ba zai zamanto a ce mutum ya kasance 100 bisa 100 yana wannan ba eh amma a dinga kokari ana kamantawa to hajji lalo mun gode sosai eh, da ka taimaka ka bada ansa kyauta amin na gode kuma ina matukar nuna godiyata ga waɗanda suka nemi a ah, ba da tarihi na da kai kanka ibrahim da kai samu lokaci ka hira da ni to mun gode to sai kuma kashi na uku na ansar wasu masu sauraron mu suma da daman gaske da ke son sanin tarihin sheikh dr isa ali ibrahim fantami sabon shugaban cibiyar kula da cigaban fasahar sadarwa ta najeriya NITDA idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansarku da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samu daga dakta. gaskiya da na shiga course din na certificate akan karanta ni ne na daya a turai akan karanta saboda in tashi ne making in ka yin ka gama sai ka yi presentation da na presentation ana ba ɗalibai yan ga kowa ya score din ka to duk wanda suke wurin ɗalibai kowa zai score kowa malamai za su yi duka taron kowa A ya bani duka ɗalibai da muke competition da su mm. wanda su ma za su yi ne score kowa ya ce A na ci waɗanda suke shugaban da suka ce kowa A na ci so wanda suke assessment dina mutum 43 tsakanin ɗaliban ajin da malama amma babu wanda ya ban ba A ba saboda me saboda presentation din da na yi a wurin kowa sai ba shi sha'awa ina yi tukuna da malaman ɗaliban kowa tafi yake tun da taro ne na yan boko <laughs> to wasu ababe kai abun da annabi ya faɗa ya ce inna minal bayani la sihira a cikin bayani akwai sihiri wani hakka Allah zai maka baiwa ka yi bayanin a fahimta ka bada misalin a gane saboda dama nakan zauna zan yi wa'azin ban shirya ba kawai a wurin zan zauna sai tuna me zan faɗa ba sai ma ka shirya lokaci kai tunanin ba to wasu lokaci baka ba samun time da zaka yi shirya amma in ka zo saboda muwafaka ta Allah subhanahu wata'ala ba wayanka ko iyawa ko kafi kowa ba sai Allah ya tallafa maka ya taimaka maka sai baka dace an kafa sai a fahimce ka bil hakika wannan shine na farko na biyu ko mutum ba zai inkari ba zama gaban datta yana koya maka magana ababe da dama mutum ya tashi gaban datta kana jin irin maganganun su lafazin su kalmomin da ake zaba to duk wanda ya karatu a gaban dattawa gaskiya yana tasiri a wurinsa wajen kalmomin da yake zabawa isan isar da sako yana misali a ce ikhtilaf da sabanin malamai da ake fara yanzu in ka je gaban dattawa sai a ce maka malamai sun kara wa juna ini ba za a ce sabani ba sai a dauki kalma ta mutunta ko a ce sabani sai a ce ƙarin ilimi ne suka yi wa juna kai kana karanta ina kan karanta kai fahimtan ka daban na daban a cikin bayanan ka zan ji ilimi a nawa zaka ji ilimi to da a ce an saba sai a ce to mun ƙara wa juna ilimi ko sai kaga an wuce to za ka ga akwai kalmomi da in ka zauna gaban da ta sai ga irin da ake aiki da su a karanta ya saba da irin na yanzu to gaskiya da ma gaban dattawa ya taimaka na uku kuma yau da gobe ina karantarwa bisa ga tambayar da kai ɗazu kusan tun sama da shekara ashirin da biyu mutum yana karantar da addini na fara buɗe majalisi na farko a kofar gidan mahaifi na a cikin anguwar fantami da majalisin daga bayan asuba ake karatu har goma na safe duk anguwannin gombe daga ko ina za a taso a zo a zauna a yi karatu a wurin rana ɗaya za a yi takardu shida guda bakwai za a yi karatu tun daga karfe shida na safe har karfe goma awa hudu ana karatu a yi littafin na aji a yi wannan to yau da gobe idan kana yi ana samun experience na hudu ka je kasashe da dama ka koyi presentation skills idan ka zo ka tsaya kake yi ba za ka zauna haka yi shiru ba dole ka rika motsi wanda yake presentation yake movement yafi wanda baya yi in mutane ya zama kisa ya zama boring sun gaji sai ka yi cracking jokes sai ga wanda ke bacci ma ya farka so duka waɗannan presentation skills din dole sai ka learning din su su larabawa presentation skills din su ne abinda suke kira maharad na takadin na ardil muhadara technical presentation abubuwa da dama da suka shafi waɗannan ababe duka na karantar da su tsakani da Allah so wannan abubuwa su ne abubuwan da zan tara amma dai na farko sai dai mutum ya Allah godiya cewa mu muwafaka ce daga gare shi na biyu kuma abubuwan da na bada misalan sunna wallahu alam to ya kai gashi bakin fata dan Najeriya kuma kana cikin wa'annan. wanda yake harshen su ne ma larabci yi ana gobayya da kai to ya kake jin wannan abu a ranka gaskiya ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima din ba kullum ina maganan a babin godiya ne wa amma bai ni'imati rabbika fa haddith ba a babin dagawa ba akwai professor da balarabe ne muna faculty da shi professor Elias dan Algeria ne amma sai tirin sai ce min wallahi ma larabcin ka yafi na inganci ina roƙon Allah Allah ya sa na iya larabci irin ka shi balarabe ne kuma professor ne a kuma jami'ar amma wallahi sai mu rantsuwa da Allah ya larabcin da kake ba zan iya yi ba saboda me yace mun ya wace ya wace na yi su da yawa a duniya ina karance karance wannan sa mutum ya shiga wasu yarurruka na daban daban suka ɗauki hankalinsu daga yarensa amma balarabe ne matarsa balarabe a ƴaƴansa duka larabawa amma haka yake gaya mun akwai din ɗin sakataren din ɗinmu na faculty abin da ke gaya mun kenan muna ce masa ibrahim abu muhammad kullum sai ya ce mun mu laraba ne a nan sai ya nuna shi ya nuna yan uwansa su laraba a colleague su abdul majid sai ce malam dukkanin wurin da kake gani mu laraba ne amma larabcin kafi mu inganci mu muna fake ne miya ne amma kai kana arabiya fossa standard arabic yayi ba yanzu a madadin dr isa fantami da mahmud lalo da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke cewa a kasance lafiya lau To madalla Malam Ibrahimu yanzu kuma bari mu koma ga shi Muhammad din dai domin mu ji labarai amma wannan karan a takaice. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi kira ga shugaban Gambia ya yi jami da ya amince da sakamakon zaben da aka yi a farkon watan nan kamar da ya a baya. Shugabar ƙungiyar Zana Dlamini Zuma ta yi kira ga shugaba jami da ya tabbatar ya mika mulki cikin kwanciyar hankali da lumana zuwa ga sabon shugaban ƙasar. a ranar 1 ga watan disamba jami'a ya amince da shan kayi a zaben inda har ya taya abokin hamayyarsa adama baro manna samun nasara hukumar leƙen asiri ta cia a nan amurka ta amince cewa rashi ta yi kutse a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar domin taimakawa donald trump ya lashe zaɓe a cewar jaridar washington post a wani labari da jaridar ta wallafa a shafinta na intanet a daren jiya juma'a jaridar ta rawaito wata majiya da ba a bayyana sunanta ba wadda ta nuna cewa makasudin yin kutsen shine a taimakawa trump ya lashe zaɓe wannan labari na washington post na fitowa ne bayan umarnin da shugaba barack obama ya bayar na cewa a yi binciken zargin kutsen na rasha yanzu aka dai an fara samun matsin lamba daga bangaren 'yan democrat da na republican da ke majalisar dokokin amurka inda suke kira da a yi cikakken bincike yau kasashe a duk faɗin duniya suke bikin tunawa da ranar da aka keɓe domin kare haƙƙin bil'adama kuma yayin da ake ci gaba da samun karuwar take haƙƙoƙin bil'adama sassa daban-daban na duniya majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da kowa ya tashi tsaye domin kare haƙƙoƙin bil'adama yayin wannan biki amurka ta da kasashen turai sun kira ga na musamman ga china da ta saki dukkanin fursunan siyasa ciki hadda mai fafutukar kara demokuraɗiyya liu shiyaba da ke da lambar yabo ta zaman lafiya wanda aka rufe a gidan yari tun a shekarar 2008 sakataren harkokin wajen amurka john kerry tare da wasu manyan jami'an diplomasiya na yin wani taro a birnin paris a wani sabon mataki na neman hanyar shawo kan rikicin siriya da aka kwashe kusan shekaru shida ana yi wanda kuma ya laƙuma rayukan sama da mutane dubu ɗari uku ministan harkokin wajen faransa jean-marc ayrault ne ke jagorancin wannan taro a babban birnin na paris domin tattaunawa kan batun na siriya To da takaitattun labaran shirin namu na la'asar ya kammala sai kuma an jima da daddare za mu sake juya in Allah ya yarda. A madadin shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Shubahiro ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.